Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba ƙarshen nomba tsakiyar nomba muna gaishe da manya-manyan malamai da wannan da suke cikin waɗannan gidaje masu albarka mutane da dama suna kiran mu akan sirri na sata ko mai da abin da aka sata ko dawo da abin da aka sata to in kun yi magana akan irin waɗannan sirrukan kun ga mun kawai ci to mafi yawanci ni sirrukan da suke hannu na manya-manyan sirrika ne na harkar da barawo barawon nan wanda yake ɗaukar mutum ne ya ce a kawo kuɗi ko ko a'a wanda yake ɗaukar waya ne ko wanda yake ɗaukar akuya ne ko wanda yake ɗaukar mota ne ko wanda yake ɗaukar kuɗi ne ko wanda yake tara hanya ya ɗauki mutum ne to gaskiya mu in dai aka kawo irin wannan aikin hannunmu kowaye sai ya dawo da abu ko sai ya saki abu koda yana so koda baya so wanda alhamdulillahi mun jarraba shi ga mutane na garuruwa ko mutane na kasashe wanda za a ce an ɗauki wane ko da ma irin mutanen nan ne masu kame askara suka kama mutanen ma irin su saudiya ko sauran wasu ƙasa don allah da inda muka yi aikin kame din nan zaka ga allah ya dawo da mutum ya kubutar da su ka koda mutum yana iyakon ne an kama shi ana zuwa auna shi a dawo da shi gida najeriya Allah da za a ga Allah ya kawo wani sila ko wani dalili wadda za a sake shi ko da da yiwuwar ya tafi ya ce zai yi fitsari daga nan ya kubuce za ga Allah ya kubutar da mutum to amma shi wannan sirrin sirri ne na sata eh sirri ne na sata idan aka yi maka sata wacce ta baka haushi amma ba wai sata irin na mutum ba shi wannan aiki na sata na mutum muna amfani da aikin mu'awwali ne hmm. aka wanda ake so a raba sarautarsa ko a kwace masa sarautarsa a raba a bawa wasu mutane guda biyu to insha Allah ga sire na asariku wa sarikatu na tabbatiyada ana rubuta wannan takarda kamar haka na ga mutane da dama suna yunkurin ta sa takardar ko su bayananta to ana rubuta wannan takarda kamar yadda kuka ganta haka za a yi layarta za a saka ta a cikin farar albasa eh, za a saka ta a cikin farar albasa za a hura wuta sai a saka wannan albasar a ciki za a bar shi ya ƙone ana yin lazuma har zuwa ya ƙone to bi izinin layi hala ɓarawon da ya saci kaya insha Allahu zai dawo da shi ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba ba zai iya fitsari ba ba zai iya bayan gari ba ba zai iya duk wani abu da ya shafi jin daɗi ko walwala ko wani rayuwa ba don allah da har sai ya dawo da wannan abin har sai ya dawo da wannan abin da ya sata kowane irin kaya ne insha Allah har sai ya dawo da shi wanda suke so kuma su tarwatsa barayi na kusa da su ko na garin su ko na gefen su ko na wannan to akwai aikin da muke na sauka wanda ya zama na asarikon sarikatu da saye salana ran da tabbati dan da shi kuma wannan sirrin shi ma insha Allah za mu zo da shi wanda suke so su kada barayi ko su kasa yan fashi ko yan kidnappers daga jihohinsu ko daga garuruwansu ko daga dajikansu ya zama sun yi nisa sun halaka an kada su can gefe daban to insha Allah shi ma duk wannan sirri muka dawo wata rana za mu yi bayani a kan shi da neman karin bayani za a yi kira 081 300 magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa ne zaria mai dubin asararo allah ya taimake mu allah ya ba mu nasara